to an gane billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 280 kuma muna cikin babi mai magana akan aure yau muna 27 ga watan shawwal hajjara ma'aiki sallallahu alaihi dari 1400 shekara 39 muna 11 ga muna daidai da 11 ga watan 7 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2018 a muna magana akan abin da shahi wadi taka ta aure wanda yake daga cikin aure walitaka rukuni ta to malai yace wa in ajaza mujbirun sibnin wa akhin wa jaddin fawwada lahu umurahu bi bayyinatin jaza an gane wa in idan dai mujbirun wanda an mai dolantawa ya dolanta yarsa ga aure kamar uba ko wasiyi ko mallaki ga boya su an ga rai to wa in ajaza in ya halatta wato kulla aure ibnin ga ɗa wa akhi da ɗan uwa ne wa jaddin da kaka amma ya kasance shi mujmirin fawwada umurahu lahu ya fawwalar da al'amura ne ga shi wanga dan ko dan uwan ko kakar muna tare da kuwa kuma fawwala wa al'amura ne da yayi yace mai abubuwan duk da nika yi kai misali yayi wannan da shi kuma bai bayyana shi da zaidu da bakaru da amuru sun shaidi wakili ne na mafawali. to sai ya kulla auren yarsa yawon ga mujibiri. sai shi wanga wakili mafawali wanda ke ɗa ko ɗan uwa ko kaka sai ya kulla auren yawon ga wanda shi a mujibirinta an ka an ka ce ai wani ya kula mun ta aure ce yace yayi to jaza muna tare da ko aure ya halatta ah, sai a ce za mu ta aure to abin tambaya bagina halaccin hal in karuba ha ta mai kyalewa wai tsakanin jazawa da kulli sai an samu kulli abin bai samu tsawon lokaci ba da yan abin nan an kaɗa mai cewa oh, ba kofi inda wani na malamai suka ce tawila ne a yau ta gane ku an yi tawila ba ku guda ba hajju don haka dalilin wannan an ce sai da aisha radiyallahu anha ta kulla auren ya dan uwanta abdurrahman lokacin ta kulla aure na yi an ce bai nan ya yi tafiya wasu ce ta nan shama sun ce man na mutu sarban san shi mai jawahiru mina na ce ina na ce ci ya ta yi akwai shi nan ga jawahiru a yi ka gane kenan ko ina na a to <laughs> to ko da kula auren shi bai na ya kai shan to ƙarshe bayan duka sai da aisha sun wuce kowa ya wuce matsayin sai da aisha matan ma'aiki sallallahu alaihi sallama duk da haka ba ta kula aure ba su ga sai yayi in ta ce ai wai to sai an kawo matsalar go ibn qasim ko bai kashi ba wurin nan sun canza mu da wani kan eh? Eh, an zo ana maganganu an kashe shin kakawan ga aure kasance to lokacin an kawo shi ga wurin dan kasim a wannan hali an ce shi eh, ibn kasim masar yake yana karantarwa cikin wani jami'i sai ce an kai aure irin wannan mujibiri ya jaza an ka zo an kai magana sai ce yayi dami sai ya hukunci da wanga hukuncin da sai da Aisha ta yi ga eh dan ya uwarta Abdurrahman to wannan shi a dalili ko kamar malikiya su ko sun karuta shi duka cikin nasoshin su don haka eh, wa yan ajaza majburun sibinin wa akhin wa jaddin فول له أموره عبد الرحمن بن أبي بكر يا فول على مرأة سيدة عائشة من قوات هذا شكيك عشيك شكيك عشيك شكيك عشيك أظن أنها وصلت على العقل. إيه. إيش هنا بتنساوي كذا؟ إن جاب السبيل. آه. يومين بعد تقول لا إذا. آه. شو بدك أكيد؟ وأبو ta zaune da hakimin yau ta yi cika alƙali kenan au gairihi ko wani ne ibnatahu fi ka ashirin ibnatahu kun ji wasu suka karatun ga wai da ba mina aka yi ba mujbiri wanda ke gaɗi bayanan kuma in yace da inda yake zai dawo gida ana kwana goma da su ba an ka zo ana son a yi aure yana son a yi mata aure mai aure na son a yi aure ɗan uwa kuwa ce ne kulla don ubanta na ta yi sai aka kai malakali ko hakimi sai kulla auren ga amma uba na dawowa a cikin kwana goma kuma ba shi maka ta rasa ban gidansu to shi na shehu na khalil ya ce wa usifa matsayinka na kana kana kana kana alƙali kotu in wani kulla auren mujbiran wani wanda kuma giyadi ne yana dawowa akan kwana uku eh, kwana goma ko take ko hmm, kwana goma to kana a bude shi waza wada al-hakim fi ta ibriqi fi ka ko ibriqiyati hmm. وزحرا من مصر آه وزحرا من مصر القاري كنت أبنا حاكمي ya kulla auren wato mujbira ta wani uba wanda bai nan labari ne ya yanki ya ta wajen ibrikiya ko ba haka ba? amma wa zuhira an rinjaye da magana ga abin da an ka samu daga malam dan rushidi daga masar domin lokacin da shi wani da yawan ga rubutu a lokacin da an ka samu fatawai wannan to imni kafin sannan shi na masar hmm. ya ce daga masar ya zo ne ya zo iyaka kiya. to alƙali na ƙulla aure na wannan yan to amma ni malamai sun kace wasu ula ayatan bisti dali amma an Amma an fasari mu da wana kuma da yazo ifriki ya mai da wani wani zama awo ana ganin ba da wasabi ba awo ina misali inda haƙulla kuma kaga ya bai dala karabi talata awo kamar hako wali wanda an makwatanci amma ba mujuri ba talata inda zan kwana uku da inda yake yin za a dawowa sai akwai uku bai na ana kan kulla a yariya to an kulla mata aure alkali ya kulla mata aure domin wali ta ga'ibi na hmm. wa yan ofira au fuke da fala'abadu yau da wa'a ana so a kulla aure sai an kace ina wali sai an kace an kame shi wasira an kame shi wali ya zana hannu muhimmi muhimmi na koko wali ne na kawai ehe mala mala ya baka bari kai na kawai ka tambaya subhanallahi la la ka da komai eh eh yawo Allah ya tsari mu an wuce da koko an karasa shi to fana ba to wali wanda an abadi sai sai kula mata aure ya koma gare kun sau da aka jira wali sai ko wali ya ko to tun da babu wannan sai mai bibi shi in babu shi ma sai mai bibi shi ya huta sheka ina misali inda wani haƙullawa ba mai haƙƙi ta ziriƙin kamar wali ma'abuci haƙƙi amma sai zan bawa na Allah ya shi mu hmm. kabi sigari kamar wali na shi adda haƙƙi amma ɗan yaro nan ƙarfi uwa ta za kula ma wuri amma shekara sai goma na bisa sun ka taho an gaji to ga wanda adda haƙƙi domin ɗaya kowa ke kula ma uwa ta amri duk da ka ga uba gaɗe ya ce bai kai matsayin ɗa ba ɗanta ga ubanta can amma inda ɗanta aka zakuwa da duwa ana da uwa ce shi ba su a kulla wuri ka zai a tafi hmm. a tafi san ko utafi utafi a utafi da don ma ga yanzu na ai akwai masu matani eh? ko ma ko masu akwai wani kasa eh a don magare utafin ko mai mata ne ya rubuta ku jara shi muna muna tare da kuwa haka nan ma'abuci dan hankali ni na mala hausa aka ce mai wagili ko eh wagili wagili ah ga shi ya da diyatai ko kuma yawa ne ta kuɗe ɗaya amma raɗa irin shakali min gana a wani mina na aka yi tito yamma aka da za mu na ba da aure amma Allah ya ba ba amma mu na abu eh to kaga abu haka yi kenan wannan sulaiman bi ka gani to mutu shi karatu da zama mace yanzu ita adda haƙƙi amma mace ta lafiƙin amma ban da fasiki fasiki shi da iya diga darwa in ba a so a bai buta buja wata salama al kamala amma dai can an a an kula har bayan sai an amma dai uban haka haka na don fasiki na ko shi a yi mai suwa ko ko ko shiga mai ya tsuntsa ya aka ce mai abin nan da suka sha mai sha kwana a to to to eh to talin eh wata yato talin na ko ba mu daga ba wa wakkalat eh lokacin da to darabna ko ah wato nan na musu ya da bani amma ala kai mana rai